sporadic killings of law-abiding by Gwamna Mu'azu Babangida Aliyu ke nuna masu shigar burtu na bata wa Fulani suna ta hanyar haddasa fitina tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnan da ke magana a taron gwamnonin Arewa da shugabannin kungiyar Fulani ta Miyatti Allah ya ce gwamnonin sun saurari korafin Fulanin kuma za a ɗau matakin shawo kan matsalar da gankawa tsarin rayuka da dukiyoyin sassan biyu. Masu satan shanu da dai batattu sai ka gana ta zargin Fulani da sauransu. Akwai shiri da ake yi a ƙasa. Daga nan zuwa shekara guda duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi to mu kokari duka mu dawo da su. Fulanin da ke son su zauna mu tabbata cewa a musu abubuwa. Kamar ga misali saniya ta afirka ta kudu tana iya baka bokiti biyu na madara a rana guda sai ka ga namu ba zai wuce kila kwarya ko kwano guda ba sai mun dinga haɗa su da irin wa'annan don mu ma mu inganta shanun ƙasar namu muhammadu kirwa ardon zuru shine shugaban miyatti allah na ƙasa muna son mu ga menene gononin bisa ga shawarorin da muka ba da za su faɗi wanda shi zai guiding ɗimo da abin da ƙungiya za ta aiwatar Alhaji Kiruwa ana ɗaukar wannan kungiya ta Miyatti Allah ita ce uwar kungiyoyin Fulani gaba ɗaya. Kafin ku yi wannan cikakken shugabancin akwai wata kungiya da ta bullo ta Miyatti Allah amma ita akwai kautal hore a cikin sunanta. Shi me bambancin ku ne? Duk wanda ke bahillacin Najeriya ya san Miyatti Allah ita ce kungiyar shi halattatta. Domin ita ce sarakunan arewacin Najeriya suka taru tun ana cikin duhun kai suka kaddamar da ita kuma sunayensu na ciki kuma su ne patron ta har yanzu da sarkin musulmi Lamido Adamawa, sarkin Kano, sarkin sarkin zazzau da sarkin katsina duk wani bai lace yana alfahari da miyar Allah ne don haka ita kungiya kuma ba za ka rasa wani ya hito ya ce yana son ya tashi kungiya ba amma duk inda don Allah ake yi to za a haɗu ne gaba ɗaya a haɗa kai in dai don hillanin Najeriya ake wannan aikin ni ina ganin wannan cewa kautal hore miyar Allah ko kuma miyar Allah cattle breeders association da wata fuldan da menene duk wasu ita ce miyatta Allah za mu haɗa kan kowa kuma za a ta yi tare da kowa don kowa na da wurin zama cikin miyar Allah shi ma shugaban miyar Allah kautal hore Bello Badejo ya wanke fulanin daga tada fitina wasu mutane ne wanda suka shigo cikin al'amura na fulani suke taɓata mana suna gaba ɗaya suna sa riguna irin na fulani domin su yi ta'addanci muƙaddashin gwamnan Taraba da ke da ɗimbin manoma da makiyaya Garba Umar ya ce za a aiwatar da ƙadarorin da aka cimma. root din shanu din mun samu ainihin hanyoyin da na bultali da suke wucewa ainihin eh, grazing reserve din da za a duk yanzu mun samu ainihin inda suke za mu je mu kuma state din mu duba don kwamishina na na agri ya fara ma dubawa kafin taho to muka duba in Allah da za mu inganta su don mu ma mu samu makiyayan mu sun zauna waje guda me sauran mahalarta taron ke cewa ne Usman Liman Demsa sakataren Miyatti Allah na Adama State. Har duk abun da aka tattauna a nan aka ɗauke shi aka aiwatar da shi to insha Allah an samu hanyar zaman lafiya. Adamu Isa Muhammad National Youth Leader Miyatti Allah na ƙasa. in dai matsala ce daga wajen Fulani ta kare a Najeriya sai dai wani daban. Fulanin dai sun fita da kwarin gwiwar zaman lafiya da manoma suna masu watsi da wani hoton da jaridu suka buga na wasu 'yan ta'adda da ke fakewa da cewa su Fulani ne, amma sai su tafka ta'asa. Nasiru da Ma'il Hikaya muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.